masu saurare assalamu alaikum abdulrahman gamba ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international kamar da yadda muke ci gaba da nazari kan wasu muhimman batutuwa da suka auku a gasar cin kofin duniya da aka kammala a rasha yau ma dai shirin zai yi dubi ne kan yadda aka samu sabbin fuskoki da suka nuna kansu a gasar bayan fitattun 'yan kwallon duniya sun gaza tabuka abin kirki kazalika za mu tattauna kan kurakuran da masharhanta ke gana an tafka a gasar zaratan 'yan kwallon duniya sun gaza tabuka abin kirki duk da cewa an zaci za su nuna kansu a gasar cin kofin duniya da kasar rasha ta karba bakonci a bana hasali ma tun a sahun farko aka yi waje da kasashen su kafin soma gasar dai hankula sun karkata ne ga 'yan wasa irin su lionel messi na argentina da cristiano ronaldo na portugal da kuma neymar da silva na brazil amma sai gashi aka kammala gasar da mamakin bajintar 'yan wasa irin su eden hazard na belgium da kylian mbappe na faransa da luka modric na croatia da harry kane na ingila da antoine griezmann na faransa da romelu lukaku na belgium kuma a cikin waɗannan zaratun da na lissafo ake sarin fidda sabon gwarzon ɗan ƙwallon duniya a bana. a hirar sa da abubakar isa ɗan dago muzammin alhaji marubucin labarin wasanni a najeriya ya ce dama sun daɗe suna hangen aukuwar haka dama tun sanda aka fara wannan gasar na taɓa faɗa kan cewa wannan gasa da kama kammala ta a rasha za ta yi abubuwan mamaki kuma gashi an yi wani abubuwan mamaki yan wasan da ba a ba su za su haskaka tauraro su ta haskaka musamman in aka dubi dan kwallon kafa na faransa wanda yake yaro ne rabon da a samu dan kwallon da irin shekarun sai wannan abin tun lokacin fili. 1958 da ya irin wannan bajintar ƙara samu ba sai wannan lokaci to wanda kuma komai zai iya faruwa ga luka modric kasarsa mutum miliyan hudu ne amma ga abin da suka zo suka yi ba saba zuwa wannan matakin ba amma suka zo wannan matakin in ka dauki ingila rabon da a ce an samu wani dan kwallo da ya jefa kwallaye tun shi ma tun lokacin gary linka amma ga shi ma wannan karin ya yi to wannan kusan yana nuna maka cewa akwai abin da muke faɗa kamar a ce canji wanda ya zo a harkar kwallon kafar kuma ana samun irin wannan abubuwan ba dole bane dan kasa ta yi fice ta yi suna a ce a'a wai wannan abin ya zauna diman da'iman wai haka zai ta kasancewa wani lokacin tarihi yana ta kansa amma kaka manta duk kasashen da kuma su basu kai wa'annan din ba kullum nazari suke kan cewa ya za a yi su ko kuma a'a su kamo irin wannan kasashen da suka fi su ci gaba a harkar shi wannan wasan kwallon kafa to wannan kusan shine abubuwa waɗanda suka haɗu suka sa wancan kasashen da ake tunani ko kuma a'a gurazan yan wasan da za su yi wani abu suka kasa yin wani abu sannan kuma aka samu sabbi wanda suka zo suka nuna kansu shi ma dai sani suraj wani matashin dan kwallo ne a jihar kano kuma ya ce ko da wasa bai yi mamakin rawar da matasa suka taka a gasar ta cin kofin duniyar ba. Dama tun farkon da za a fara gasar muke ta hasashen cewa dole waɗanda suke sun girma sun manyanta a cikin gasar su koma da gefe su ba matasa dama musamman yanzu matasa tauraro su take haskawa a harkar kwallon kafa nan gaba kaɗan ma muna tunanin za su iya mamaye gasar gaba ɗaya zamanto cewa matasa ne a cikin ta ba wasu manya ba gashi ma misali irin su Lionel Messi su Cristiano Ronaldo su Neymar duk ai ba su je ko ina ba a wasar idan muka duba manyan ƙasashe irin su Brazil Germany isaanii argentina portugal duk su ma ba su taka wasu ba sai kasashen da suka yi amfani da matasa masu jini a jika su ne suka yi abin kwarai a cikin gasar to yanzu daga cikin matasan waɗanne ne suka fi baka mamaki a gasar. ka duba hariken shi ne ɗan wasan da ya zo sama da shekara hamsin tun garilinka ya zo ya karya wannan tarihi na garilinka ya ci kwallaye rabon ma da a ce ɗan wasa a ƙasar ingila ya zo ya ci kwallaye da dama a ta gasa ba ma ta cin kofin duniya ba abu ne wanda ya ɗau lokaci amma hariken ya zo shi ne ki gamar da kwallaye shida ka duba irin hazard daga belgium matashin dan wasa ne shi ma wanda bai fi shekara 27 ba ya ci kwallo hudu ya taka rawar gani ka duba mbappe shi ma talatali shekarar su nawa tarihin fela ya karya fa wanda ake tunanin ba wani wanda zai karya irin tarihin nan ya zo yana shekara 19 ya taka gudumawa ya ba da rawar gani sannan ya ci kwallaye hudu ni ina ganin cewa wannan ba abun mamaki bane domin matasa yanzu ba ma harka kwallon kafa ba komai su suka mamaye a duniya fiye da shekaru goma kenan da messi da ronaldo ke mamaye manyan kyaututtukan kwallon kafa a duniya abin da yasa ake ganin akwai jan aiki a gaban irin waɗannan matasan 'yan kwallon matukar dai suna buƙatar irin wancan jimawa a fagen ta mola ga abin da muzammil alhaki cewa idan har suka yi tsari suka kwaikwayi irin abubuwan da waɗancan ɗin suka yi to za su iya daɗewa yawanci za ka iya samun waɗanda suke jagorantar su wa'annan yaran ko kuma su wa'annan ƙungiyoyin idan har an samu ƙwararru kuma aka tsaya aka yi aikin tsakani da Allah aka saka san da kishin ƙasa shine a gaba to komai mai sauƙi ne zai zo wayancan sun samu wasu ƙwararru wanda suke taimaka musu suke dora su akan layin da ya kamata a ce sun kuma suka bi har shine suka yi wannan dadewar amma duk wanda yake so kuma ai gashi nan ilimi ne kuma a bayyane yake idan kana son ka dade kana kan irin wancan ganiyar to sai ka bi irin wancan tsarin amma in har ba za su bi wani layin na daban to gaskiya ba dole ba ne su jima wayannan sun tsaya sun yi abubuwa wanda ya kamata suna kula da jikinsu da kuma duk wani abu wanda suka san zai bata musu suna ko kuma a'a zai kawo musu matar a akan shi kansa wasan ba sa yin sa yanzu ka dauki kamar Cristiano Ronaldo akwai abincin da Cristiano Ronaldo ya haƙura da shi duk daɗin da yake da shi ya haƙura da shi wajen tsawon shekara kusan goma ma ya daina cin sa ya daina amfani da shi saboda me jikinsa ya samu damar da zai iya aiwatar da duk wani abubuwan da yake ya haƙura da wasu abubuwa da yawa wanda yake irin na jin daɗin rayuwa ne amma saboda ya daɗe akan wannan sabgar gashi kuma ya samu wannan abun yau Cristiano ina shekaru 33 amma kusan kwayoyin halittar da suke jikinsa ana cewa kamar ɗan shekaru 27 ne zuwa 28 to me ka wannan shine kulawa da yin kuma atisaye din yadda ya kamata bari kuma mu duba batun wasu 'yan kurakurai da aka ci karo da su a gasar cin kofin duniyar ta bana tare da bakonmu coach salisu musa kuma mun soma ne da tambayar sa waɗannan kurakurai ne suka fi shahara a gasar ta bana to na farko dai kurakuran da zan ce kamar an yi shine ba zai wuce na alƙalanci ba eh, abin da yasa na ce alƙalanci saboda idan ka kula lokacin da ake yin wasan eh, ana samun wasu kuskure da ake wanda sai an fita ko sai an samu tsaiko na wani abu sautari zaka ga a ce wani abu ya faru a ciki za a yi hukunci sai ka ga alƙali ya tsaya yana kasa kunnansa yana jin magana saboda haka jin magana sai ka ga ta dau lokaci sannan kuma sai ka ga ya fita daga filin ya je ya kalli wancan wato hoton da ake nunawa wanda ake mataimakin rafari to watakila ba a buƙatar irin wannan tsaikon a harkar wasan ƙwallon kafa so ake hukuncin ya dinga zuwa ana aiwatar da shi a lokaci guda saboda tsayawar da ake yi dama take wa wanda yake da nasara kuma tana bawa wanda bai da nasara rashin dama wanda zaka ga in ana buga kwallo wani zubin ba a son a tsaya saboda tsayawar dama take ba bangarori guda biyu ko dai a rashin nasara ko kuma ga wanda ya nasara wanda kuma yana sa zargi wanda 'yan kallo suke yi na cewa watakila wani abin ake gaya mishi wanda ya ishaɓa hukuncin da yake son yayi wato ya kamata a fito kenan da mutane komai a fayyace ma idan har za a ci gaba da haka to ai dama shi wasan kwallon mm. kafa ko kuma duk wani wasa mm. ai hukuncin da ike so a samu shine a yi shi a bude mm. yadda wasan yake sannan kuma a ƙara wayewa da mutane kai da 'yan wasan da shugabanni da 'yan kallo da duk wanda yake da ruwa da tsaki a harkar mm. wasan isan cewa wataƙila wancan abin da aka kawo mm. ba an yi ne domin ya cutar da shi ba a'a an yi ne domin a ƙara gyara harkokin gudanarwa na shi kamar kana sukan kuskus din nan da ake eh ba ni kaɗai ba nake suka mm. da yawa da jama'a zaka ga suna ta damuwa idan sun ga an yi musamman idan kana kallo a cikin mutane idan an zo in rafari ah, ana masa wannan dan maganar i juya nan haka i sake juya nan i sake juya nan za ka ga mutane sun fara damuwa suna cewa wani abun ake ga masa wani abun ake ga masa sai ka ji ce ka gani ka gani ka gani irin wannan abun da kuma ya zo abun sai ka ce to gashi nan abun ya faru. to ko me ya kamata hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA ta yi kenan hukumar wasan kwallon kafa ta duniya ta dinga faɗar menene yake faruwa sannan kuma ta yi kokari ta ɗauko abubuwan da suka dinga faruwa tana nunawa domin mutane su dinga gani sosai su gane cewa ga fa abin da ya faru daidai da daidai to yanzu kenan wannan na'urar kenan ta wani fannin ma tana da rashin amfani a harkar kwallon kafa a ba za a ce tana da rashin amfani ba saboda tana da amfani wajen abin da take nuna na gaskiya da ake gani wanda shi da yake mutum ne watakila ya juya baya baya iya ganin abin da yake bayan mutane saboda ana kare shi watakila wani zubin in yan wasa sun haɗu da yawa ana kare masa inda ike iya gani kuma wanda mataimakinsa shi ma bai gani ba amma na'urar da yake tana ganin bangarori daban-daban rashin amfanin kawai shine watakila tana sa mutane kokwanto na hukuncin da yake faruwa kafin hukuncin ya bayyana To kuma wasu kasashe ma sun yi zargin kuma kamar a kasashe <laughs> marasa faɗa a ji al'amarin ya fi faruwa. Ai shari'a saɓanin hankali ce. abin da kai kake ganin ba hukunci bane ko ba laifi bane shi yasa nake kira ga hukumar wasan kwallon kafa ta duniya da hukumar wasan kwallon kafa na kasashe musamman kuma ƙasa ta Najeriya da nake nan a ci gaba da wayewa da mutane kai na cewa fa ga abin da yake tunda ita dokar wasan kwallon kafa dokokin ma gaba yau ai duk shekara canjawa take mm. To masu saurare a nan shirin zai dasa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International musamman Abubakar Isa ɗan da gode taimaka wajen haɗa shirin ni Abdulrahman Gamba Ahmad ke cewa mu huta lafiya.